Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau Alhamis, 22 ga watan Afrilu shekara ta 2021, inda agogonmu yanzu haka ke cewa karfe 11 na safe a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis. Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta yiwu a kwashe watanni kafin a san tsananin zaluncin da aka aikata a kan mata da 'yan mata a yankin Tigray na ƙasar Habasha. Ministan sufurin ƙasar Masar ya kori wani babban jami'in hukumar jiragen ƙasa na ƙasar biyo bayan haɗarin jirgin ƙasa guda uku da suka faru ƙasa da wata guda lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da arba'in. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji ina makomar 'yan kasuwar canji da mahukunta a Najeriya suka kama tsawon makonni? Ko mu muka san wani yana da hannu a irin wannan abubuwan da ake ai mu ma masu bada mu fallasa ne a zo a kama irin waɗannan mutane. A hannu ɗaya kuwa matsalar rashin tsaro a Najeriya ta kai matakin da za a iya cewa sai Allah. Ko da ta shigo kamfin sojoji suka tunkara kai tsaye, amma sun kona motar soja ɗaya. Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafi da su kenan, bayan nan muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mun kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis. Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata kasa ta taba samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, kasar ta sanar da samun mutum dubu ɗari uku da ɗari uku da goma da suka kamu da cutar a rana guda ranar biyu ga watan Janairu a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Kasar India wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya na fama da annobar zagaye na biyu. lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya suke kuma fuskantar karancin iskar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi karancin iskar ya yi tsananin da ya sa wata babbar kotu a new delhi babban birnin kasar neman gwamnatin kasar ta ba da umarnin a karkatar da akalar iskar oxygen daga masana'antu zuwa asibitoci Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta yiwu a kwashe watanni kafin a san tsananin zaluncin da aka aikata a kan mata da 'yan mata a yankin Tigray na ƙasar Habasha, yayin da ƙarin rahotannin fyaɗe ke bullowa daga yankin da ake rikici. A lokacin wani zaman tattaunawa a kan yankin Tigray a cibiyar nazarin harkokin mata zaman lafiya da tsaro ta jami'ar Georgetown a jiya Laraba. Pramila Patton, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a fannin cin zarafin jima'i a lokutan rikici, ta faɗi cewa bayanan wasu da aka yi wa fyaɗe sun nuna irin tsananin cin zarafin da aka yi wa mata da 'yan mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce galibin rahotannin fyaɗe da aka samu maza da ke sanye da kaki ne suka aikata su. Rahotanni sun kuma bayyana cewa har da dakarun Habasha da dakarun Eritrea da dakarun Amhara na musamman da kuma wasu ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai da 'yan bindiga cikin waɗanda suka aikata ta'asar. Fatan ta yi kira da amince da fara binciken haɗin gwiwa ba da daɗewa ba tsakanin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kare haƙoƙin bil'adama wadda gwamnatin Habasha ke ɗaukar nauyi. Ministan sufurin ƙasar Masar ya kori wani babban jami'in hukumar jiragen ƙasa na ƙasar biyo bayan haɗiran jiragen ƙasa guda uku da suka faru ƙasa da wata guda lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da arba'in wasu sama da ɗari uku da hamsin kuma suka jikata korar ashraf raslan na zaman wani bangaren yunkurin yin garan bawul ga tsarin shugabancin hukumar harkokin jiragen kasa a daidai lokacin da jama'ar kasar ke kokawa game da yawan hadiran jiragen kasa da ake samu Raslan wanda shine ya shugabanci hukumar tun daga watan Yulin shekarar 2018 an maye gurbinsa da Mustapha Abuel Makam a cewar ministan sufurin kasar Kamal El Waziri a wata sanarwa. To yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Tun bayan wani kaman kwasar karan mahaukaciya da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ga 'yan kasuwar canjin kudaden kasashen waje kimanin makonni bakwai da suka gabata. Har ya zuwa yanzu 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka kama kusan fiye da mutane 400 da rahotanni ke bayyanarwa ba su san halin da 'yan uwansu suke ciki ba. don sanin dalilan da suka sa aka kama su. Wakilin muryar Amurka Hassan na Kaina ya bi muna kadin wannan rahoton. Watanni biyar bayan da wata kotu a ƙasar Dubai ta ɗore wasu 'yan Najeriya shida bisa zargin laifukan samar da kudade ga 'yan ta'adda. Gwamman mutane ne hukumomin tsaron Najeriya suka kakkame a bangarori daban-daban na ƙasar bisa zargin alakar kudade da kuma tallafawa aikace-aikacen Boko Haram. cikin rukunan 'yan kasuwar da aka kama wanda kuma hankali ya fi karkata a kansu su ne 'yan kasuwar canji kuma na tuntuɓi jami'an su. sunana shine alhaji ibrahim hala hassan ina cikin manyan shugabannin 'yan canji na najeriya ina matsayin national compliance officer na ƙasa ba a yi wa bayan allah nan adalci ba a danganta su ko a da su da 'yan ta'adda bai dace ba bai kamata ba tunda har yanzu suna wanda investigation ana binciken su to abun takaici ne gwamnatin kuma yau ta fito tana bata musu suna kamar ni musamman daga maiduguri nake daga borno nake ba wanda ko boko haram suka addabe su kamar mu yan borno a dubi bayan allah nan da idon rahama yanzu muna neman wata biyu mu ba mu gansu ba iyalinsu ba su gansu ba a gaggauta bincike iya sanayya mutum ne wanda yake kasuwanci a dubai yaro ne yana dubai ana mu'amala da shi yana transfer ingila yana transfer usa yana transfer canada ko ina yana yi an same sa da laifi can sai a zo najeriya kuma ce duk wanda ya mu'amala da shi wani dan kasuwa ya zama bacacce ai ba ya yi musu masu adalci ba. Masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu na mai cewa. Dole ne a duba mashigan kuɗi da bankuna da kuma waɗanda ke hada-hadan kuɗi. Dubawan shine kasancewa za a fi gane shin su wane ne suke taimakon waɗannan sun sani ne ko ba su sani ba. Saboda haka yana da kyau jami'an tsaro su gaggauta binciken. Na tuntuɓi mai magana da yawon iyalan 'yan canjin da aka tsare ɗin ko takamaimai yanzu me suke so a yi? Mu abin muke so maganan nan a ce an kai kotu tantance duk wanda yake da hannu ai mu ma ba masu domin idan babu tsaro mu ma ba mu saboda haka dole duk abin da za a yi na harkan tsaro mu ba harkan tsaro haɗin kai mu ba ta goyon baya idan aka je kotu za a iya tantancewa gano masu hannu a ciki a hukunta su ko mu muka san wani yana da hannu a irin wannan abubuwan da ake ai mu ma masu bada mu fallasa ne a zo a kama irin waɗannan mutane kowa yanzu an kusan an mana kuɗin goro ana kallon mu a bebe malam nasir zahraddin na daga cikin jami'an da suka kafa hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da kuma laifukan da suka shafi kudade a najeriya ya ce wannan matsala fa na buƙatar a yi taka tsantsan babban abin da gwamnati ya kamata ta yi shine a tabbatar da an tantance mutanen nan da yawa daga cikin su fa ba su da ilimin zamani kuma babu wata hanya da za su iya tantance wannan dan boko haram ne wannan ba dan boko haram bane ko wannan dan ta'adda ne ko ba dan ta'adda bane idan suka zo yin hada hadar su ta harkar canjin kuɗi gwamnati gwamnati wannan kame da ta yi ta tabbatar da cewa ta bi diddigi ta tabbatar da cewa duk wanda ta kai za ta hukunta shi an tabbatar da cewa akwai hannunsa a cikin wannan al'amari in ko ba haka ba to za a ɗaure wasu waɗanda ba abin da ya shafe su a cikin wannan harka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. bar mu ga labaran duniya kashi na biyu. Jami'an Amurka sun ce shugaba Joe Biden na shirin amincewa da kashe-kashen 'yan Armenia da 'yan daular Ottoman suka yi a yakin duniya na daya a matsayin kisan kare dangi. Jami'an da suka yi magana da kafafen yada labarai da yawa a kan batun bisa sharaɗin a saka sunansu sun ce ta yiwu a sanar da matakin ranar Asabar wato ranar da ake tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a yakin a duk shekara. a lokacin yakin neman zabensa a shekarar da ta gabata biden ya ce zai goyi bayan kudirin amincewa da kisan 'yan armenia a matsayin kisan kare dangi kuma kare haƙoƙin adama na bai ɗaya shine abin da zai fi ba fifiko a wata wasiƙa da 'yan majalisar wakilai ɗari daga manyan jam'iyyun ƙasar biyu suka tura a jiya laraba sun roƙi biden da ya zama shugaban amurka na farko da zai amince da kashe-kashen a matsayin kisan ƙare dangi. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Sha'ani da ya jibanci taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ya kai wani mataki da baya iya misaltuwa. Don kuwa rahotanni na jaddada halin rashin tabbas da 'yan kasar suke ciki ba ga mazauna birane balle mazauna karkara. Mustapha Nasiru Batsari ya muna nazarin halin da ake ciki a kasar. Duk da kasancewar wannan wata na Ramadan da al'ummar musulmi ke gudanar da ibadar azumi 'yan bindiga masu dauke da makamai na ci gaba da kai hare-haren kisan jama'a a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. ko da asubahin ranar laraban nan ma waɗannan 'yan bindiga sun kai hari a garin zazzaga da ke yankin ƙaramar hukumar sarkin fawa inda suka aukawa wani sansanin sojoji da aka ajiye domin aikin samar da tsaro ga al'ummar yankin kamar yadda wasu mazauna yankin suka yi min karin bayani ta wayar salula. To abin da ya faru da asubar nan daidai lokacin da ake sahur dan kawai sai yan bindiga suka kai farmaki a wannan gari na zazzaga. Kuma mm. ko da suka shigo kamp ɗin sojoji suka tunkara kai tsaye. To amma sun kona motar soja ɗaya kuma lallai sun ma tafi da mota ɗaya. Kawai ana yaro na zakko yana ce mana ga barayi nan. Mun tashi tsaye za mu dubawa mun duba. Ko da muka yi waiguwa ba har sun yi tashi dingalin gaba. gaba ɗaya sun zagaye mu. Haka zalika a daren litanin. wayewar garin talata maharan sun kashe kimanin mutane bakwai tare da ƙona motar kanta mai aikin ɗaukar katako a yankin gidigori ta ƙaramar hukumar rafi in ji wani mazaunin yankin mai suna Muhammad Sani. Eh sun shigo lallai an ɗauki waɗansu mutane da suka je ɗauko katako a wani ƙauye na gidigori sun kwashe mutanen kuma sun kona. mota. Ko baya ga wannan ma a ƙaramar hukumar jihar Kwantagora maharan sun shiga garin Barumi da tsakiyar ranar Talata duk da kasancewar garin na dab da babban barikin sojoji na garin Kwantagora Muhammad Nasir ya sha dan karan duka a hannun 'yan bindigar. Inda zo gani gaskiya sun bani kashi ya dai su yan gudun da nake da shi kuma sun Suna da yawa ne barayin? Suna da yawa don saboda za su kai kamar su da biyu haka ba suna Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana ƙoƙarin ganin bayan waɗannan 'yan bindiga a wata ya sanarwa da kakakin 'yan sandan wasiyu biyodin ya fitar ta nuna cewa har ma sun samu nasarar kashe wasu 'yan bindigar guda shidda a lokacin wata musayar wuta da maharan ita ma dai gwamnatin jihar niger ta ce ta damu kuma tana kokarin ganin bayan waɗannan 'yan bindiga masu aukawa jama'a babu gaira babu dalili in ji kwamishinan labarai na jihar niger alhaji muhammad sani idris a matsayin na gwamnatin akwai matakai kai kwarara wanda kullum zama ake da jami'an tsaro ana sake salon matakai da za a ɗauka domin fuskantar wayannan 'yan ta'adda a tabbatar da cewa an magance su. Fata dai Allah ya kawo saukin wannan matsala domin jama'a su samu walwala albarkacin wannan wata na Ramadan mai falala. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Duk a cikin batun na taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, wanda wasu 'yan ƙasar ke hangen matsalar a wani mizani da cewar akwai buƙatar su sake haska wa 'yan ƙasar fitilar gaskiya. Na tambayi wani daga cikin tsohon hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Alhaji Buba Galadima, inda yake cewa. Wato halin da ake ciki mun shiga tsaka mai wuya ne. Tsaka mai wuya domin Allah ya kawo wata irin gwamnati wanda za ta iya kiranta masu mumbukumin ba su ji ba su gani kuma duk abin da ma ka koka a kai haka suke so domin so suke a ji zafin duk al'umma ta gayyara su ji zafin halin da ake ciki. In kai ta ihu daga nan zuwa maka kana dawowa ba zai damu wannan gwamnati ba domin ba a al'adarsu ba ne su tausaya. Saboda haka irin su mu da ire iren mu. mun sha ihu har makogoronmu ya dashe mun ma rasa abin da za mu faɗa domin ba ji za a yi ba balle a yi aiki da shi. Ana iya cewa wannan matsala ta tsaro ana iya cewa kamar gwamnatin ita ba za ta iya yakar wannan ta'addanci da waɗannan kame-kame da ake yi ita kaɗai ba ne sai ta samu gudunmawa daga ƙasashen waje? To, me yasa aka zaɓe ta? Ai, an zaɓe ta ne bisa alkawari da ta ɗaukan ma 'yan Najeriya cewa tana da dama da iyawa da ƙwarewa da za ta iya magantan wa'annan abubuwa da suka addabi Najeriya a zamanin gwamnatin Jonathan. Kuma a lokacin ma, ai abu ɗaya kawai ake yi, a Boko Haram kawai ake yi, a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kuma ka sani a lokacin da aka zo zaben 2015 babu wata mazaɓa a Najeriya ko wata unguwa wato ward wanda ba a yi zaɓe ba zamanin Jonathan. Amma a 2019 gashi local government ma sun fi karfin a kirga su a Najeriya wanda ba a yi zaɓe ba a ciki. To ba iya cewa wannan kalamai da kuke yi kawai na adawa ne ba wai kuna duba abin da yake a zahirance ba ne na gaskiya? <laughs> To, in na adawa ne shikenan kowa kamar yadda mai gwamnatin ya faɗa general muhammadu buhari ya ce jiki magani idan dai ai mutum ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba kuma gashi dai akasarin al'umma suna gani ko ana daidai ko ba a daidai wannan ya dogara gare su duba za ga cewar kana daga cikin wasu mutane hadiman shi wannan shugaba Muhammadu Buhari wanda kuma suka san wane ne shi idan aka duba shekarun baya. Kana ganin cewar Buhari nan da ka sani a wancan lokacin ya canza ne da na yanzu da kake cewar wannan gwamnati tana kunnan a ƙashi da abubuwan da ake yake faruwa ƙasa? A'a, yawan akasar mutane don ba su san shi ba ne shi yasa ake masa wannan kyakkyawan zato. ni da na san shi a irin yadda na san shi na sha koka masa cewa anya kuwa abinda muke kokari mu dasa wa Najeriya din nan zai haifi da mai ido shi ya sani ni na sani ba yanzu ne lokacin magana ba masu sauraro kada dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar kanjamau ko sida mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma, yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna kan muhimmancin gwajin cutar da kuma gwajin jinsin jini kafin a yi aure, inda wasu jihohi a Najeriya ke karfafa yin gwajin, yayin da wasu ke mayar da shi a matsayin doka. kamar gwamnatin jihar Neja. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani kan gwajin cutar HIV, hepatitis da kuma jinsin jini? To waɗannan cututtuka na ƙanjamau da wannan cuta da ke shafar ah, hanta wato musamman hepatitis B da hepatitis C cututtuka ne da ake iya ɗauka su ta mu'amala ta ah, mu'amalar aure saboda haka yana da matukar amfani a ma'aurata a gwada a tabbatar cewar ba mai dauke da shi kafin a yi auren kuma kamar ita kwayar hepatitis b idan an gane ma mutum yana da ita misali to ɗayan abokin auren da bashi da ita yana iya yin allurar rigakafi kafin wannan lokaci saboda haka idan aka yi wannan gwaji a wata hanya ce da za a iya rage haduwar wannan kwayoyin cututtuka cikin al'umma da kuma cututtukan kansu cikin al'umma. Ta wace hanya ake yin gwajin waɗannan cututtuka? a Duka cututtuka ne da ake ɗauka jini sai a gwada. kamar tunda idan aka je asibitin za a yi awon da shi kamar misali jinsin jinin da cutar kanjamau da ta hantar nan lokaci ɗaya ne za a iya ɗaukar jini a cikin Ah, kwalabe a lokaci ɗaya allura ɗaya an ɗauki jini sai a gwada su ba wani abu ne da zai ɗauki wani wahala ba da an ɗau wannan jin sau ɗaya za a iya waɗannan gwaje-gwaje da ake bukata. To likita ko me yasa ma ake yin waɗannan gwaje-gwaje? To abin da sa ake wannan gwaje-gwaje shine saboda a guji yada wannan cututtuka cikin al'umma. a misali kamar ita cutar kanjamau da kuma na wannan hanta din na misali akwai waɗanda idan aka gano suna da cutar nan to ya su sukan auri juna wanda ke da cutar kanjamau da wanda take da cutar kanjamau su auri juna idan kuma a cikin kwayar hanta ne wanda yake da misali hepatitis b da wadda ba ta da shi misali ko ita take da shi shi ba shi da ita allurar rigakafi za ta wadatar kamar ita kuma cutar wannan amosanin jini na sickle cell akwai za a iya lissafa hatsarin da ke tattare na haihuwa 'ya'ya masu wannan cuta ta a amosanin jini saboda haka abu ne da idan aka yi shi zai iya rage matsalar cututtukan a cikin al'umma to likita tun da fari ma ka yi bayanin cewa musamman ma ita cutar hepatitis wato cutar hanta cutar da ke kama hanta kenan in aka je yin gwaje-gwaje wanda aka gano ba shi da ita zai iya yin rigakafi so shin in ya yi rigakafin za a iya yi wa ma'auratan aure E, za a iya yi musu idan aka yi allurar rigakafin nan za a iya gwada jini kuma a tabbatar cewar jikin ya samu kariyar da ake bukata idan an samu wannan kariyar da yake bukata to wannan mu'amala da suka samu insha Allah ba za a samu mishkila ba kuma ana fatan yaran da za a haifa ba za su samu wannan cuta ba to likita menene ma muhimmancin yin gwaje-gwaje musamman ma ga waɗanda ke shirin yin aure to muhimmancin gwaje-gwajen nan kamar mahimmancin da manomi ne idan damina ta kusa faduwa gyare-gyaren da zai yi gonar shi ya tabbatar da cewar ya samu yabanya mai kyau amma fiye da haka idan kana da cutar da idan an gano ma za a baka shawarwari da magungunan da ya kamata to kaga kai ma za ta amfane ka banda kuma babban mahimmanci wanda shine na kare yaduwar cututtukan a cikin al'umma to likita musamman ma um, shi gwajin jinsin jini menene mahimmancinsa me yasa ake yin sa shi yanzu gwajin jinsin jini To shi gwajin jinsin jini saboda za a iya kare yiwuwar haihuwar yara da ah, ciwon amosanin jini. Misali idan aka ce ma'aurata kowane yana kariya yana da abin da ake cewa kariya wato yana da wani bangare na cutar idan suka haɗu suka yi aure akwai hatsarin cewar za su haifi 'ya'ya da suke da cutar shi amosanin jini amma idan ya kasance ɗaya ba shi da wannan cuta ɗaya kuma yana da wani yanayi na cutar to a wannan hali ba za su haifi mai cutar ba sai dai za su haifi yaran da suke abin da ake cewa kariya za su iya haifar kariya za su iya haifar yaran da kuma suke lafiya lau babu matsala to wannan gwaji shine zai ba da damar a gane wannan hatsari kuma a kauce ma hatsarin to likita musamman ma ita cutar hiv wato kanjamau kenan ka yi bayanin cewa wanda ke dauke da cutar zai iya auren wacce take dauke da cutar to ya maganar yaran da za a haifa kuma to na farko akan sa su akan magani yadda yawan kwayoyin cutar za su yi bunƙasa matuka sannan kuma akwai shawarwari da za a ba su a asibiti wanda idan aka bi da matakan da ya kamata a bi za ka ga mafi yawan irin waɗannan ma'aurata 'ya'yansu da suka haifa ba sa samun wannan cuta kuma akwai irin su wannan da yawa a cikin al'umma daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa al'umma kan muhimmancin waɗannan gwaje-gwaje to shawarar shine ya kamata al'umma ta gane cewar da buƙatar mu yi wani haɓasa gaba mu saboda mu kare yaɗuwar waɗannan cututtuka da za mu iya yi a cikin al'ummar kuma farko-farkon shigo wannan cututtuka sun zo da matsaloli da tsangwama da sauransu amma yanzu an wuce wannan wurin saboda haka ba abin kunya ba ne ciwo ne zai iya samun kowa babu wani wanda ya tsira daga ciwo wanda yake da shi idan ya bayyana aka ba shi shawarwari da magungunan da ya kamata a bashi zai zauna lafiya kuma a ƙarshe idan aka hana yaduwar cutar cikin al'umma al'umma za ta samu ingantacciyar lafiya. ta masu sauraron mu kada dai a sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ake sauraro daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. dr lawan musa tahir. sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To sauraro yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon email. Waƙar mu ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Hakika kona hedkwatan 'yan sanda a jihohin Anambra da Abia da wasu 'yan ta'adda suka yi abin takaici ne. Ya Allah ka kawo mana karshen hare-haren ta'addanci, ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin ma amin. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina inda ya fara da cewa hannunka mai sanda zuwa ga manyan arewa an kusa cinye arewa da yaƙi a zamanance domin shine hare-haren Boko Haram da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da sauran matsalolin da aka kirkira duka wani salon yaƙi ne a zamanance. Ya kamata dattawan arewa masu hannu da shuni sarakai da 'yan siyasa su hankalta a aji bambancin siyasa ko addini a tunkari wannan matsala gadan-gadan daga ƙarshe ina fatan allah ya kawo mafita amin sai saƙonmu na ƙarshe ya ce voa hausa muna roƙon allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu na najeriya da nijar don darajan wannan watan mai albarka ta ramadan daga maiduguri gty kanamma jihar yobe a najeriya to da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku To a gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Ƙasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis. Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta yiwu a kwashe watanni kafin a san tsananin zaluncin da aka aikata a kan mata da 'yan mata a yankin Tigray na ƙasar Habasha, yayin da ƙarin rahotannin fyaɗe ke bullowa daga yankin da ake rikici. Ministan sufurin kasar Masar ya kori wani babban jami'in hukumar jiragen kasa na kasar biyo bayan hadarin jiragen kasa guda uku da suka faru kasa da wata guda lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da arba'in wasu sama da ɗari uku da hamsin kuma suka jakata. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar masu azumi su sha ruwa lafiya. Bis salam.